Yau gashirin da ke sauke hawan jini, a bari ya huta VOA rediyo suke Yau gashirin da ke sauke hawan jini, a bari ya huta VOA rediyo suke Shi muke yi Da bani zani sa Allah sarki. wanne Wanda yau mutum da aljan yayi jaki. Jaki. Wakar shiri na shirya zan rero. rero wanda yake saka ku murna ku yi shauki shauki shine shirin da ke sauke hawan jini jini amari ya huce BOA radio suke Wannan shirin akwai faɗakarwa. Faɗakarwa. akwai abin ilmantarwa. Ilmantarwa. Cikin tashirin yake birge kowa. Kowa. burge mu. Din ya kula da al'adar mu. Masu fasaha ko irin harkar mu. Harkar mu. Mun shaida shirin gaba manta mu. Manta mu. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ga muna ana ta zabga ruwa. Mm, haka. <laughs> ga ruwa amma ba sanyi an yi rana ne ban ruwa ne ban ruwan fulawa ne ban ruwa na ce to eh. gashi kuma na yi dashen ah. fulawa na ce ana buƙatar ruwa da an yi rana sai ta ne kamar an shekara ba a yi ruwa ba malam mm, yanzu ruwan ne ruwan ne gashi ana yi kuma amma ba sanyi haka sosai Haka, to baba kamar yadda muka saba yau kana jin an rangada mana wakan a bar ya huce malam Waka, ai malam, <laughs> ai mansar ba dama. Masar ah, ba da wasan <laughs> da kokari. Almansur ke da ta sa a wannan waka ta a bar ya huce mm. <laughs> masha Allah mun gode. Mm. So ba maka bare da muka saba bari mu bude wannan babi da eh. a sada zumunci bari mu faro a gida ai baba kasan ka san ne sabon mai gida mm. Khalil ya zama tsohon zuma. Eh kware kuwa ai shi yanzu an daina yayin shi. <laughs> Ya hana gaida Hashim. Mm. Eh gaisuwar fata alheri da taya muna ga Sarfilu da Zainab mm. domin karuwa da aka samu ba. Kwarai dan makwaya. An mm. ƙara samun tsoho. Haka ne eh, gaskiya. <laughs> Eh wala Hashim ba. To Allah raya Hashim shi kuma kamar da nace Khalil na bar wa kakacen gida na bar mata wannan mijin ni na sabo. Shi ko dan tsabar kishi kaga har Najeriya kuma. <laughs> Da ba hankalin ce ba ne iya ba ba zanen sallah. Mm. <laughs> To, Sarfilu da mm. Zainab Allah ya raya Hashim. Amin suma amin, amin ya ɗayyaba. Allah ya ɗayyaba. Amin suma amin, amin. To bari kuma mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna baba shi babban jami'in ofishin jakadanci babban jami'in shige da fici na ofishin jakadancin Najeriya a nan Amurka Masha Allah. Amiru Abdulmajid. Haka. Shi ne ya samu ƙarin girma dama yana mataimakin kwantarola. Mm. Ya shige da fice ya samu matsayin kwantarola. Ma'adalla to Allah ta riko. Allah mm. mutumin kirki Allah Allah ƙara ɗaukaka. Allah ta riko, Allah kuma ya sa gama da jama'a lafiya. Amin. Kullum Amin. <laughs> Yana taimakawa 'yan Najeriya kwarai-kwarai a ofishin nan. Allahu akbar. Allah ya bawa kwarai to Allah ya kara ɗaukaka. Amin summa amin. Baba ni kuma da wannan waka bari ni kuma in mika gaisofa ta alheri da karramawa ga mahaifiyata kakaka wadda ta cika shekaru 87. Masha Allah. A ranar Litinin. A'a ba ku je mun yi ba ku mun yi happy birthday to eh, you ba. kakaka Allah ya kara tsawon rai. Amin Da nisan kwana mun eh, eh, sun Hadiza suna ce Allah ba mu danshin sai godiya. Allah ya kaka. Muna godiya kwarai da gaske. Amin sun To muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Hassan Dabo Galadiman Hakimin Bula da na Dr. Usaini Mohammed wato tsohon HEO na ƙaramar hukuma ta fawa ɓallewa waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu Abubakar Hassan Dabol Allah ya sa haka ne Dabol mm. da Khadija Hussaini Muhammad yau ɗinnan Asabar da karfe goma sha ɗaya na safe a unguwar Tura bayan fadar Sarkin Bauchi to Allah ya sa an yi adace Allah ya bada zaman lafiya da haƙurin zaman tare da kuma a aure. Amin sun amin. Ta sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan gidan Alhaji Adamu Kuta a unguwar Nima da ke kira na ɗaurin auren ɗansu Farid da amaryarsa Aisha wanda aka riga aka ɗaura a makon da ya gabata to Allah ba da zaman lafiya da zuri'a ɗayyiba ba magajiyar kwatakwalawa a birnin new york hajiya ummi ta ce a madadin iyalan gidan alhaji adamu kuta tana gode wa duk jama'a da suka taya su murna na daurin auren wadda suka halarta da waɗanda ma ba samu dama sun halarta ba allah ba da lada to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga sarkin zangon kumasi mai martaba sultan umar faruk sa'id da alhaji musa na aburwa da baba ali ladan da alhaji falalu na rasuwan hajiya muniratu matan alhaji ladan ciro sarkin zango marigayi wanda aka yi addu'ar kwana arba'in ta a birnin kumasi marigayiya tana zama mahaifiyar alhaji aminu sonais wanda ke yi wa jama'a gaisuwar bangajiya da suka taya su allah ba da lada su kuma da suka rasu allah ji kansu mu kuma kyautata namu baya abin su mamin To baba bari kuma mu ƙara komawa har yanzu muna da yau kaga makon da ya shige mm. aka ɗaga mana kafa to yau dai akwai auren wanda ke jiran gangan buki mm. domin a je a sheke aya to bare eh, kuwa masu wanke ciki kuma sai su dauɗa mara yawwa <laughs> <laughs> sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga alhaji muhammad shatima yusuf biyu da kuma iyalan marigayi alhaji nuhu faki da alhaji tinau ikara waɗanda mm. za a ɗaura auren 'ya'yansu asp yusuf abdullahi m da amaryarsa rufaida kabir a nuhu faki za a ɗaura wannan auren ne yau dinnan da karfe ɗaya da rabi na rana a gidan marigayi alhaji tinau ikara da ke lamba 76 unguwar malamai tudun guda zaria to su ma Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare amin sama amin sai kuma sada zumunci baba. Mm. A gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Malam Yusuf Ladan na gidan rediyon Prestige FM Mina da barista Abdulmalik Sarkin Dajin Mina jihar Niger sai Alhaji Lawali Shukura Bread Kwantagora wanda yake fama da rashin lafiya Allah ya kara mashi lafiya. Da Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa Mina. sai alhaji abubakar dan usma sarkin bakin kwantagira allah ya sa haka ne da sani muhammad sani mina da kabiru abubakar mina sai hajara mustapha batsari kwantagora da salamatu mustapha batsari da khadijatu ibrahim da bashir lawal zakka na gidan rediyon landmark fm kwantagora sai yusuf mustapha batsari na gidan rediyon landmark FM Kwantagora dukansu muna musu fata alheri da fatar an tashi lafiya. Amin sun amin. To a nan kuma akwai gaisuwar a bar huce da ta fito daga Aliko Auta kafinta Yalwa gindin akwati barikin ladi jihar Filato. Ya ce ku maika gaisuwa na zuwa ga Malam Sani mai lange-lange ya wuri da Bashir Tela lafiyan bari-bari da Ibrahim Musa wada barikin ladi. Sai kuma Hussaini Dangote karasuwa jihar Yobe da Malam Yahaya mai nama kura da Musa Bala kafinta kura da Alhaji Kabiru PRO tare da matansa Fasuma da Sha'awa a gindin akwati da Umar Garu da matan shi Hawwa a gindin akwati sai kuma Sani CID Makole da JT Love Jikan Duna da kuma Mamman Zahatu mai kifi a Yalwa sai kuma Maman Murja mai masa a Yalwa da Safinatu Alhassan Dantata NNPC Jos depot. Akwai kuma gaisuwar a bari ya huce da take cewa Assalamu alaikum, ina gaida Malam Shu'aibu Zamfarari da Malam Usman Ɗandogo da Malam Musa Gajere da Kawu Buba da Alhaji Murtala Mai Tireda da uwar gidan Malam Usaini da Umar Khairi Baffa Haruna Bajoga da Malam Muhammad Ba Hausa mai kankana a kasuwar Bajoga daga Cindo Kwasa mai kaji unguwar Sangaru Bajoga na Baffa Haruna da fatan sun tashi lafiya. To amin suma amin. Baba kullum muna cewa komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka dire da waɗannan jerin sunayen da suke hannuwa na. Hmm. da farko gaisuwa ce ta sada zumunci daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. wadda ke gaida masu gabatar da shirin muna amsawa hmm. da alhaji shafi'u ma dawaki inono da injiniya alhaji bilyaminu muhammad albaba famanan sakatare a ma'aikatar ayyuka ta jihar katsina da alhaji ɗahiru barau mangal katsina da usman manika mai ruwa road funtuwa sai fa'ilu ɗan ladi mahuta da honorable bello bello da mari Allah ya sa da marin nan haka ne da kuma Malam Bala Mika birnin Gwari. Sai kuma gaisuwa da ta fito daga hannun Husaina mata Alhaji Umar Foreba gashuwa da take gaishe mu baba muna amsawa. Muna amsawa. Da Zainab Muhammad Abubakar tana kuma gaida Amina matar Adam A. Adam da Hajiya Laraba mai fura Fataskum. da Aisha mata Useni Dangote Karasuwa da Sadiya Isa mai kati gashuwa da matan Alhaji Sidi mai sai da kayan inji lista bakin tashar mota gashuwa ke kokin ko birge ni gaskiya ita ma hmm. mata ta gaida zalla da eh, fatan an tashi eh. lafiya <laughs> sai kuma gaisuwar saƙon sada zumunci daga Jafaru Wada Bawashi kakakin ƙungiyar muryar jama'a wanda yake gaida shugaban kungiyar muryar jama'a alhaji haruna muhammad katsina da usman manika mai ruwa rufuntuwa da aminu isa riga da muhammad sani iliya sakataren muryar jama'a da rabi'u mai gari sabuwar kasuwa katsina da usman sani audi katsina da jami'in wato jami'in shirye-shiryen wannan kungiya da sanusi hashim aban sultana tau da fatar an tashi lafiya

kira da amo mai karsashi. lafiya. Eh. lafiya. Eh, zaman lafiya da juna, zama na amana, da masalaha da juna, da soyayya da juna, dangi mu fahimci juna. ilimi mu zauna mu yi amfani ku nuna in a aikace na a ba kyama ba khiyana. Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗi. Eh. To baba yau labarin da zan baka. Hmm. labari ne kusan sai ce kacici kacici. To. <laughs> Wato kacici kacici ne a cikin mutanen nan guda uku baba wane ne ya fi dauriya? To bari. Wane ne ya fi dauriya <laughs> Haka ne ta zo mu ji ta. Wai waɗansu mutane ne guda uku baba. Mm-hmm. Wai eh, dukansu dai sirikai ne. Ka san kunya sirikai ne. Eh kwarai kwa. Yawwa. ba dai irin ta birni ba ta eh, zamani ta zamani mm. <laughs> ba ta amaran zamani ba gaskiya angunan zamani mm. to na farko baba ya je gidan sirikarsa to to da ya je yana zuwa sai ya tara cewan ah, ita maman matar nan ta kwashe tuwo mm. ka san ai aka yi tuwo abin nan sai a kwashi garwashin a yafa musu ruwa ba eh, eh haka haka to yana isa ta kwashe tuwo ta fitar da garwashin wuta kenan tana shirin kashewa eh. sai wannan shirikin ya shigo to to da zuwansa sai ya tsuguna suna gaisawa ashe ya ya kasan za a cire takalmi ba a shigo gida. Eh eh haka da ne. Ashe durkusa wannan da yayi ya tsuguna ne a kan a kan wutar garwayin wutar. Yawwa to saboda tsaba kunya ya kasa nuna cewa wai yana fama da azaba. Eh, yana jin zabi yana shan kuna. Yana zaune akan kafahuncin nan har kafafun nan suka kashe wutan. Kai kai kai. Wutar garwashin nan ta mutu. To na farko kenan baba. To. sai mm. <laughs> shi kuma na biyu <laughs> mm. ashe ba da zirkarsa suka shiga mota za su tafiya motar safa eh. A da suka shiga motar nan ya sa hannun shi a bakin kofa ka san irin yadda ake aka saka dan kafa din nan eh, eh eh eh haka sai karan mota ya ja mota ya rufe da hannun shi mm. ka san yadda yadda kamar ranka zai fita irin wannan wannan komin girman mutum sai ya ce wayo yawwa to sabili da tsaba kunya baba saboda shi da sarki ne aka jatsa hannun shi dan hannu yana ta zuba jini mm. amma ya kasa mm, saboda yana jin kunya ya kasa yin ihu yana jin kunya sirka mm, to na biyu na biyu ke da na'am to sai kuma na ukun su eh. na ukun shi shi kuma ya tafi gaisuwa to a wurin shi ma a sirkarsa ashe da ya tsuguna zai gaisuwan nan kunama ta shiga wandon shi bai sani ba kai yana tsuguna baba yana gaisawa ba ta rika gasa mishi harbi mm. tana ta gasa mishi harbi amma ya kasa nuna damuwa saboda tsabar yana gaban sirika kada ya motsa a gidan sirikai <laughs> to baba a cikin mutanen na uku da wanda ya zauna ya tsuguna da kafafun garwashin mm. wuta har kafafun nan suka gwale suka kashe wutan nan mm. da wanda aka je aka rufe mota hannun shi aka rufe mishi a mota ga ya ta jini mm. iya cewa in mm, ba balle da kuma wannan da kunama ta samu shi harbe a cikin wando saboda yana gaban su da kai baya iya ihu a cikin su na ganin ka wane da ya fi juriya wato kafin da farko kafin in ji sauran binnan nasu na ce kai duk abin da ya shafi wuta abu ne mai eh? wahalan gaske eh? amma wannan guda biyun kuma da suka zo gaskiya ah, <laughs> kai kai kai kai kai kwanaki sun yi kokari to za mu wannan kacici kaci zan a hmm. dandalin mu da Facebook kisan wannan magana ya bar na tuna da abin da ma za mu kenan za mu kakkaranta amsoshin da muka samu mu ji haka ra'ayoyin mutane da kuma dalilansu na wannan zaɓi. kisa wannan maganan bar na tuna da wani labari da aka taɓa bani wani shi da ya je eh. gidan sa, bacci dai ya kama ya yi wurin aka ba shi ɗaki aka shirya mai wuri ya yi bacci to amma gaskiya bai so haka ba to dalilai ne masu ƙarfi da suka shafi harkar tsaro ya sa eh. ya saura ya bacci a gurin garin ya garin ya shi tsola fitsari kin san ashe yana da wannan lalura ba a sani ba eh. ya rasa yadda zai yi ne yanzu dai ba yadda zai iya dauko ya ce zai wanke ko da abin nan sai kawai ya fito ya samu sulkarsa ya ce ai mafarki ya yi wato kwanan nan mafarkin da yake ba kyau zaki ya biyo shi ya samu wani gida da ya hau sama saman bene zakin ya iya yi biyo shi wurin kuma ga ƙasa ya duba ƙasa ba zai iya tuma ba ga zaki ya eh. tunkaro sai zaki ya tumo masa to shi ne yake tambayan abin nan yara ya ce da ku ne ya za ku yi suka ce ai wannan ai shi mutum sai yayi a kwance ce a ah, mm. to ni na ko ya zo da sauki don fitsari na zuba shi sa ah. ni na <laughs> shi da shi fitsari ya zuwa ba ba ba ba ba kaji bane ya kai karar kanshi eh eh ya eh, kai karar kanshi mm. <laughs> to da ka malama Julu na daga da hannu sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin Baba ya koma Keri. Alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. A duniyar ga samu akwai fadi. Fadi. Mana ko yi shi cikin daɗi. Daɗi. Dabbobi ma na san daɗi. Daɗi. Ne don adam da ke tsara zumuɗi. Zumuɗi. BOA rediyo kun burge ni. Kwarai sarai. Amar ya huta mai shi ba shi ƙanika. ma suna sauraro. Sauraro. Na san wasu yanzu ne ma suka faro. Wannan shiri yana birge taro. Taro. Ce yasa ciki na da na rero. Rero. Mai damuwa ka zo nan ga magani. Magani. Amar yau ta ni ji masu na yi.